Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta jiya jama'a kan shirin gudanar da abin da Rasha ta kira zaɓe a yankunan ƙasar Ukraine da yanzu haka ke ƙarƙashin mamayar sojojin Rashar tana mai da duk wani mataki da ka tsananta zaman ɗaɗɗar a yankin. Wannan al'amari mai sunan zaɓe a yankunan da ke ƙarƙashin mamaya bai da halarci. a cewar mataimakin sakatare janar maresco janka ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa muna kuma sanar da cewa a matsayinta na ƙasar da ta yi mamaya ƙarfi da yaji bisa ga dokar jin ƙai ta ƙasa da ƙasa wajibi ne rasha ta mutunta dokokin ukraine da ke aiki a wuraren da ta mamaye sai ko in an haramta mata yin hakan karara rasha ta bayyana cewa za ta gudanar da zaɓe ga 'yan majalisar dokokin da ta naɗa su daga ranar 8 zuwa 10 ga watan Satumba a wuraren da ta yi ikirarin haɗewa bara a yankunan da next da carson da Luhansk da kuma Zaporizhia. A halin da ake ciki kuma, Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gaya ma ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov a wata wasiƙa ta watan jiya cewa rasha na iya rubuta takardar buƙatar sake shiga tsarin harkokin banki na swift don ta yi amfani da shi wajen cinikin kayan abinci da takin zamani. Reshen bankin noma na Rasha da ke Luxembourg na iya rubuta wannan bukatar nan da nan ta a shigar da shi cikin tsarin biyan kuɗin na ƙasa da ƙasa na SWIFT cikin kwanaki talatin. abinda majalisar ɗinkin duniya ta faɗa kenan a wata wasikar da ta aika ma rasha wadda kafan labarai ta reuters ta gani a wani kokari na zawarcin rasha ta sake shiga yarjejeniyar nan ta jigilar kayan hatsi a kogin bahar aswad wadda majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma wadda ta sa aka iya jigilar kayan hatsin ukraine guterres ya zayyana matakai hudu da majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauka wajen ganin an sauƙaƙa ma rashar hanyoyin fitar da nata kayan hatsin da kuma takin zamani zuwa kasuwannin duniya. shugaban amurka joe biden ya samu tarba mai kyau a babban birnin kasar indiya jiya jama'a lokacin da ya isa kasar don taron shugabannin kasashen da suka ci gaba da masu tasowa na g20 yana mai farin cikin kasancewa a nan abinda ya faɗa kenan yayin da yake fita daga cikin jirginsa mai suna air force one a daidai kuma lokacin da mawakan gargajiyar indiya suka shiga waƙoƙin hip hop da indiyanci a tashar jirgin sama ɗin da ke birnin new delhi nan da nan biden ya wuce wurin ganawa ta keke da keke da firaministan indiya narendra modi an dai takaita shigar 'yan jarida wurin ganawar inda mutane biyu suka sake jaddada abin da suka kira dangantaka ta kud da kud kuma mai ɗorewa tsakanin indiya da amurka a wata takardar bayani mai tsawo To ana fashin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sojojin kasar Gabon sun ba da sanarwar sakin hambararren shugaban kasar Ali Bongo Ondimba shekaran jiya Alhamis daga ɗaurin talala da suka masa biyo bayan juyin mulkin da suka yi ranar 30 ga watan Agusta. kafafen labaran gwamnati sun nuna bongo na gaisawa da wasu jami'ai yayin da jagororin sojin ke ba da sanarwar cewa yana da damar fita zuwa kasashen waje to sai dai kuma masu lura da al'amura na ganin zai yi wuya shugabannin kasashen yammacin afirka da na kasashen duniya su shiga kiraye-kirayen a mai da shi kan gadon mulki a ranar da suka saki tsohon shugaban kasar shugabannin sojin gabon sun nada raymond ndon sima wani sanannen mai sukar tsohon shugaban wanda ya kara da shi a zaben wannan shekarar Sima mai shekaru 68 masanin tattalin arziki ya taɓa zama firaminista daga shekara ta 2012 zuwa 2014 ƙarƙashin bango. Ganin yadda ake ta samun rahotannin tattalin arziki masu kashe gwiwa a China, shugabannin ƙasar waɗanda al'amarin ya dame su sun shiga kiraye-kirayen masu saka jari da su ci gaba da hada-hada a ƙasar waɗanda suka fice kuma su dawo. a yayin da kuma jami'ai a yammacin duniya ke jaddada cewa manufofin china ne musabbabin ƙauracewar masu saka jarin a watan jiya na agusta an yi ta ganin jami'ai a ƙasar ta china na ta bayanai ma kafafen yada labarai game da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na inganta hanyoyin da ke janyo saka jari daga ƙasashen waje da kuma ganin ana aji uwar kuɗi a cikin ƙasar. waɗannan bayanan sun biyo bayan ganawar da aka yi ranar 24 ga watan yuli tsakanin mambobin babban kwamitin jama'iyyar communist ƙarƙashin jagorancin sakatare janar na jama'iyyar shugaba xi jinping inda aka tattauna kan tafiyar hawainiya da tattalin arzikin china ke yawan yi yanzu a ƙarshe wata tawagar ƙasa da ƙasa ta masu ayyukan ceto aƙalla 150 ta taru a bakin wani kogo a turkiya jiya jama'a inda ake ta kokarin zakulo wani ba'amurke mai binciken koguna wanda ya kamu da rashin lafiya a cikin wani rami mai zurfin mita sama da dubu mark dicky mai shekaru 40 na binciken kogon marka da ke daura da annamur na kasar turkiya a tsaunukan taurus tare da wasu mutane wajen goma sha biyu ranar asabar da ta gabata lokacin da ya kamu da rashin lafiya ɗin ya kasa fitowa da kansa daga wannan ramin ƙungiyar masu binciken kogo ta turkiyya ta ce wugar ce ta ankarar da ƙungiyar masu ayyukan ceto a koguna ta turai labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi gari na wannan karshen mako lafiya. Lafiya limi na sanyin na me ya dauki hankalinka a Amurka. Eh, wannan mako. to gaskiya abinda ya dauki hankalina a wannan makon shine kamar dai kullum kamar da muke faɗa an yi bikin ranar ma'aikata ta ƙasa inda eh. wannan abin shi kan shi ashe wai kuma wata dama ce kuma da za a duba sai a rage ma eh. a rage ma mutane farashin kayayyaki sannan a mhm. taimaka ma mutane da wasu abubuwa waɗanda baka ko sa tsammani ba su kusa kullum kamar suna neman lokacin da za a yi gwanjo sai mu sai mu kira shi gwanjo <laughs> wallahi kwarai da gaske ni abin ya ban mamaki na shiga shago eh, kin san da yake mu ba hutu ne muke da shi ba so eh. in ba tsayawa kai ka tantance ba ka bambancewa tsakanin yau litinin ce ko yau asabar ce ko yau sallah ce ko yau kirsimeti ce ko eh, haka haka wanda aikin namu eh haka yake an yi daidai ranar kawai ce bari in shiga shago ina shiga shago ga ana ta sale ana ko ina an rubuta ah. ka an rage an zarge kashi 70 saba'in cikin ɗari an zabge sittin cikin ɗari. To sai da na kwashi gara ɓasa ta malama Grace na shiga mota haka to na kunna rediyo na to a nan ne ma sai hankali na ya kai ga abin da ake faɗa a rediyon cewa wai ashe wai sel ake yi saboda bikin ranar ma'aikata na ce to wato su komi nasu komi nasu na ragu komi nasu na raguwa ne ga talakawa. Ai muka sani ba wai muka je sayan zare ita mamata tana yawan saƙa sai muka eh. je mu so ta ya kare muka je sayan zare. Na'am. sai da na kwashi zare sai kawata ta ce a'a to sati mai zuwa ake eh, ranar ma'aikata me yasa ba za ki bari kawai sai sati mai zuwa an sabje kaya ba na ce mata to nasan yadda za a yi zan sai wa'annan guda biyun eh. da wanda za ta fara yi sai bari kawai sai karshen mako a rage ba haka ko aka yi eh, sai ka samu komi ka ga da yanzu to shekara tana tafiya karshe na sanyina hmm, daga wannan ranar ma'aikata za a zo a yi halloween za a zo a yi thanksgiving to wannan dai daga yanzu har shekara ta kare hmm, kullum cikin lokacin gwanjo kenan kullum eh, cikin gwanjo ake ba gwanjo na ba wato eh, eh, malama grace ni na hi daukar shi a matsayin wato tausayin talakawa ni haka na hi daukar shi kawai Eh, eh. saboda kawai a dubi biki wanda aka san mutane suna da bukatar kayayyaki to a lokacin ne za a eh, sare farashin a lokacin eh saboda mutane kowa ya iya samu ya saya Yawwa ke ga aka san haka ne yake faruwa a kasashen mu na nahiyar Afirka a lokacin da duk aka san ana bukata a mutu a lokacin ne farashin sa zai ninka ya ninka ya ninka haka haka ne to Allah shi mana haka ne Allah ya sa mu yi koyi da irin waɗannan amin amin ai zan baka misali a gurguje wannan makon da muke magana mu mun je sayan kayan eh, masarufi ne wata za ta yi biki muka je mu sayan lebo hmm. sai muka je da yake shagon ana sai da eh, tufa sai wata ta ga waɗansu 'yan riguna da suka yi mata sai ta ɗauka da muka je inda za a biya kuɗi sai ta lura cewa wannan eh, rigunan da ta ɗiba ta kaga dai mu sai mu ce riguna amma sai eh. a ce ta goyi ko ah. <laughs> a Sako ta taguwa, taguwa, ai ke san taguwa muka samu, taguwa da ban riga da. Ai shi da nace to bari in koma taguwa ga ga ba sako ce nan Ai <laughs> gaskiya ka wallahi kan gaskiya. ka ka ce wai ko malum balin babban riga nake ne Au au au walla, ke san taguwa da ban riga da ban. <laughs> Kamar yadda muke da hula daban dau daban. yawwa to riga na sanyi na <laughs> sai muka je muka ishe wanga riga na sanyi na da dama a kudinta dala 65 mm. ashe an zabge kudinta na sanyi na kai abin mamaki daga mhm. dala 60 da wani abu ta koma dala 4 da senti 99 cikin gani dala hudu to ai eh, eh, gaya maka yar gana ce da ta ga haka da muka koma kuma sai muka zo muka samu sai muka koma ta koma dala uku uku to wato bakin iyakacin waɗanda suke wurin guda 20 eh, muka kwashe shi na sanyina gaba ɗaya muka kwashe to <laughs> na kwashi goma ta kwashi goma ni ba fa abin da zan yi da ita kawai dai na ga abin nan nan dinga zuwa ina kyakkyauta ma waɗanda wallahi wallahi malama grace ai da kake min dariya ni ma na taɓa yin haka na amma ba yanzu ba amma na kagaya miki da kake min dariya <laughs> daga dala su ta aka bai da ah. dala biyu ai sai muka je muka gaba ɗaya muka kwashi goma goma ah. <laughs> Allah ya kai mu wannan lokacin da masu hali baiwa za su mm-hmm. iya irin waɗannan domin taimaka ma mabukata. To na sanyi na an yi rashi amma kafin mu fara da wannan rashi bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ah, domin ƙari da aka samu shi dagacin namaran ko sarkin namaran zan ce dagacin namaran alhaji isa shehu suleiman ne ya samu karuwa da mai ɗakinsa suka samu karuwa a ranar juma'a da ta gabata aka kuma yi suna jiya kenan an sa ma yaron suna al'amin ba pipi isa al'amin ba pipi isa to allah ya raya al'amin kaga sunan ɗanka Eh, gaskiya na sanyin na eh, <laughs> eh ta kwarar danka eh gaskiya gaskiya to Allah ya haya shi kan sunna abin sun ba ma to sai kuma mika gaisuwar ta'aziya na sanyin na mm. malama grace dama kin san kamar yadda ake cewa a haka duniyar take wata rana a rasa wata rana kuma a sami raguwa wato mm. eh, al'ummar arewacin najeriya ga baki daya wato ta kadu da aka wayi garin mm. a shekaran jiya da rasuwar uh, babban malamin addinin musulunci nan wato sheikh abubakar abdullahi giro argungu uh, wanda aka fi sani da uh, malam abubakar giro a argungu malam abubakar sanannen malami ne kuma malama grace ki sani an ce ma a ranar da wato za a waye garin tashi da mutuwar tashi a daren ma da ya rasu sai da eh haka sai da yayi wa'azi sai da yayi wa'azin da ya sa sannan sannan abin nan su kin ga mutuwa tana da ban tsoro irin haka nan haka haka to Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta kuma Allah ya baiwa yan uwa da abokan arziki da dukkan yan Najeriya hakurin jure wannan rashi da aka yi Amin summa amin Allah kuma kyautata namu karshen. To amin summa amin. To bari kuma mu mika wannan gaisuwar ta'aziya ita ma daga hannun shehu abdullahi jegebe wanda ya saba shigowa wannan zaure domin ba da labarai yau ma ya bakunci wannan zauren to shi ma an yi mashi rashi ta'aziya mustapha abubakar dange wanda yake ɗa ne ga injiniya abubakar muhammad dangi sakataren yada labarai na majalisar agajin izala ta ƙasa a jos nigeria shi mustapha abubakar din ya rasu ne ran laraba a unguwar rijiyar zaki kano bayan doguwar jinya to allah ya ji kansa da rahama ya kyautata namu ƙarshen To amin sun amin malama Grace. To sai kuma mai shiga zangon sada zumunci ko na sanyin nan? gaskiya haka ya kamata malama grace kamar yadda aka al'adanta to bari mu fara da waɗannan jerin gaishe-gaishe da muke samu ta hanyar sadarwar tafi da gidanka ta wannan hanyar zamani da muka samu ta whatsapp a wannan lamba da take a hannuna wato wannan sako ya fito ne daga hannun isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobin najeriya wanda yake so a mika mishi gaisuwa da sada zumunci zuwa ga ibrahim muhammad karasuwa da baba gana alhaji nuciya wacce da kuma baba gana alhaji dabuwan guru da alhaji nele yusufari sai mansur baba wuro na fada da yusuf bazuka mai leda gwalolo sai tukur har karijau da muddasir sani birnin kebbi sai sa'idu abdullahi da maturu da malam aji da gona da kuma aminu adamu malamadori sai abubakar kawu girgir da ahmed afansi bagoga sai kuma alhaji muktari yarima sarkin tile telolin sarkin telolin sarkin fika sarkin telolin sarkin fika fatasku to fa shi sarakai yake ma dinki mm. to sai wannan kuma da ta fito daga hannun ahmadu manaja bauchi unguwar karofin madaki da ke so a sa da mashi zumunci ga mai sarauta mai girma dujuman bauchi alhaji bashir yakubu leme wanda ya amince ya ba shi sarauta gargajiya na magatakardan dujuma bauchi to muna taya ka murna sai wannan da ta fito daga hannun babandi mamman bande yake mika sakon gaisuwar sada zumunci ga sarkin yakin nima da ke accra ghana da hamidu kalalabuwa difa da tasi'u unguwar tudu da magaram da sade sa'idu daura an sake gaishe ka da ku masu gabatar da wannan shirin to muna amsawa to sanyin nan To Malama Grace kin san a da wani lokaci muna karban sakonni daga masu sauraren mu wannan gaisuwa ce zuwa ga ɗimbin masu mu da suka aiko mana sakonni domin mu nuna muku yabawa da kuma irin dangantaka da zumuncin da ke tsakanin sashen hausa na muryar amurka musamman fili a barin yahuce da ku Na farko akwai dina haran dimahe a sakkwato da kuma shafi umainiyo shugaban kungiyar ma'abuta sauraron gidan rediyon vision fm wato b sannan da kuma mawakin wannan kungiya ibrahim filisko akwai kuma yakubu mai aski badaraka da kuma mamman sani dauda sai sanusi madatai da kuma yaro buniya garin malam da gali malam ibra da janar da magaram jamhuriyar nijar sakon fata alheri zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama da adamu a hamza daura da kwamarar ilyasu yakubu digawa da sanusi mai madatai da magaram da kuma isa jikan mai saje toro sai kuma jamilan ado salati goma ga nabi rajau da aisha usaini dangote karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wa cakal sai aisha lawal bini hambali mk dan silba sakkwato da kuma fatin ado salati goma ga annabi gaisuwa zuwa ga babandi mamman bande tare da ali sarkin yakin nema da amadu mamman bande da kuma hamidu kanala buwadifa sai yusuf a ah, mai leda gorolo jihar bauchi da nazifi ibrahim ruggar malam shagari da abdullahi sani dukku sai kuma faruku mahe karuga jihar sokoto sai kuma ah, haruna wato baffa haruna bajoga akwai kuma salihu isa fana karamar hukumar kamba a jihar kebbi najeriya da kuma garba na hali kamba a jihar kebbi da kuma mansur salihu fana bari mu kara da wannan sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga bala muhammad dambam jihar bauchi da shehu sarkin gini dambam da musa bolo dambam da nasiru mai wankin hula dambam da alhaji shehu gwani dambam da siraju rangis dambam da kuma alhaji usaini mai goro dambam akwai kuma alhaji aliyu jalam kwamishinan kananan hukumomi na jihar bauchi da kuma sadiya m sadiya daga kasar afghanistan da maryam yar fulani daga kasar saudi arabia malama grace bari mu takaita idan muka gaida ibrahim musa wa barkin ladi a jihar plateau eh, da kuma usman kasim ringin da abari abdullahi kiringim da malam maina muduwa da muhammad lawal kayal jauro sai usman ibrahim rukuba da baraka jos da jt love ji kanduna sai sani mai manja kasuwar barikin ladi da fatima musa wada barikin ladi da aisha musa wada barikin ladi da zainab ibrahim musa wada barikin ladi da jummai matar sani mai manja kasuwar barikin ladi da zainab babaji da dukkan masu sauraronmu da fatan za su yi karshen mako lafiya. Aliko auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi na jihar Filato ya ce a isa mashi gaisuwa zuwa ga Farida matar garba direba Doruwan Babuje da Ado Salati goma ga annabi Jau sai Lawan bin Hambali MK dan Silba Sokoto da Bashir Tela lafiyan bare bari sai Alhaji Haruna Bibi wa Masuwa. da salisu mai shinkafa song sai malami kura garin sarkin noma da ayuba isa garin sarkin noma sai mai lange-lange ya wuri da sana sid makoli sai hajo mata garba mai nama barikin ladi da admin yusuf basa jihar plateau sai nazifi ibrahim rugar malam da ibrahim dan fulani yayari da kawu mai ruwa bajoga sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun mahmud salisu kauran namo da jihar zamfara baban abdulmas baban abdulsamad ya ce yana so a gabatar mashi da wannan gaisuwa a wannan shiri mai farin jini maganin hawan jini mahaifin shi alhaji salisu mai gyaran agogo kauren na moda da liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu kauren na moda sai khalifa tiku abubakar mai suna sai alhaji ibrahim shamaki zamfara da malam tsoho mai wankin hula kauren na moda sai abdullahi mai shayi bakin kasuwa da idris m idris da maturu sai alhaji buhari mai shago bakin kasuwar kauren na moda da lawal hambali dan silba da Yunusa Tanko Bani Mbaka da Usaini Dangote Karasuwa da M Baban Yusra Gusau da kuma Naziru Sabo Gusau. To na san yana kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu daga kafa a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. To yau na san yana zangon labarai bakon da muka raka ne ya dawo kamar yadda nake faɗa shi kirakin jejjebe ya sake. <laughs> Ya sake aiko. <laughs> Ya sake yawwa bakunta wannan zaure wato shehu abdullahi jegebe eh. turakin jegebe to a wannan karan eh, na sanyin na aka ce zuwa da kai ya fi sako ko? Eh, ga labarin da ya bamu wannan karan labarin mu na yau a wannan fili namu na abar ya huce wato wani talaka ne yana zaune ya je tashi tsaye sai jiwa ko jiri ya dauke shi sai ya faɗi aka garzaya da shi asibiti likita ya dudduba shi ya ce masa naji an ce faɗo aka yi ya ce eh lalle mai goyo ce ta kashe ni to likita bai gane ba ya ce shi kenan sai ya ɗauke shi ya duba fatar jikinsa ya buɗe idanunsa ya haska. sai ya ɗauko alƙalami da takarda sai ya rubutu ya rubutu sai ya bashi ya ce ka mai sauƙi ce ban Allah ga wannan ka je ka samu ka rika cin hanta kwai kifi madara alayyaho salad da makamantansu Sai mika ma wannan talaka talaka ya ce a'a likita wannan takarda ba tawa bace ya ce a taka ce ya ce a baka ji na ce mai goyo ta kashe ni ba ya ce eh ina ganin ai matar kana nufin tana da goyo kenan ko ya ce a'a masara ne ka nufi ya ce oho ya ce to ai ba mu damuwa in ka kiyaye waɗannan abubuwa ai kenan komi zai daidai ta ce amma dai kai likita wawa ne da ce ah, to ya aka kuma na zama wawa ya ce to ni da na gaya ma mai goyo ta kashe ni ka zo kan ka lissafa mai in rika cin kwai hanta madara alayyafo salad da kifi da sauransu ya ce to shi ni da na fi karfin masara ma yaushe za a kawo ni gabanka inda na fi karfin masara ma yaushe za a kawo ni gabanka balle ka zo ka rika lissafa mu waɗannan abubuwa in ba wawa ba Malama Grace ai ai da gaske shi. Irin su za su yawa fa wannan karan a ah, Najeriya tun da ji ana fama da yawa yanzu ke Malama Grace ana ta kaiwa yake ta kaya kai ana magana yunwa ma da dame mutum kana magana kaya. Ai ana kai ka ce <laughs> ina tsaman eh, wannan likitan likitan birni ne ba <laughs> eh, ba likitan kauye ba ne gaskiya shi ina tsaman likitan fada mulki ne shi yana ganin ko ina sawai eh, gaskiya kan shi shi bai sa ana cike ba kila ba mamaki bai ma sa ana cike ban tsaman ka san ko da yake cikin kasa daya mm. waɗansu suna magana da kyar a ci ba su san yadda za a cin yau zai fito ba balle na gobe to amma kuma waɗansu wasu ba su san ma ana yi ba ina ba sani ba su zaɓi ma suke me yasa yau za a ci kaza a ci a ci kaza je a ci yau a ci kuma gobe ya gane Yawwa eh haka <laughs> eh. Eh, na ruwan likita to in kai ne me za ka ce ma wannan bawan Allah ya ci to ba bawan Allah ne za a ba shawara ba ai likita ne za a ba shawara ai za a ja gefe a ce <laughs> kai kai duk wani abin da kake fa bai da wani amfani ba kama daina shi kaman abin nan eh, shuka ne kake kawai a idon makwarwa ruwa na kwashe ba bai da wani <laughs> amfani zai laka ka gaya ah, masa da ya ce koshi tukunna ya samu abin da ya ke. Ah, ai abin da ya kamata ya yi shi likitan ma shi ne zai je ya so mashi waɗannan kayayyaki yawa kwarai da gaske kwarai kuwa to na ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya